masu kallo barkanku da haka, wato fatima ne na kanku da sabon shiri wato wanda kuka fi sani da zindin zan yi magana ne akan tsakanin mata da miji akwai maza da yawa wanda ba su iya wasa ba eh wasa ana cewa wasa amma kuma kusan har yanzu kusan mai wa ainihin wasa akwai maza da za su taba mata su su dinga tabawa da zafi su dinga murzawa macen yana mata zafi amma za ta iya gaya maka ba a hankali za ka dinga taba very smooth a hankali za ka dinga taba kamar yadda za ka shafa mai a hannun ka ji maka yi smooth haka za ka shafa mata shagar zana in ka zo sha mata nono ba wai bakinka da haƙoranka za ka haɗa kana ja mata ba duk shi ma yana zafi sai dai da ta daure ba za ta iya maka magana ba ba za ta iya gaya maka ba a'a a hankali za ka dinga yuzin harshenka in ma haƙori ne a hankali za ka dinga yi amma ba ka dinga mata roshin ba wasa ma shi ma baya son roshin amma in kana mata haka duk abin nan ta sai sha'awar ta ya tashi sai dai wasa kala kala ne ina wasa ina cewa wasa eh wasa ne amma na san ku ba ku san yanayin wasan ba to na gaya muku yanayin wasan kenan guda biyu nan muku, a hankali ake saka dinga abu soft ko mata yan lesbian su ma haka ba sa son ki dinga fingari ki zo kina fingari din ta kina no ki dinga yi a hankali za ki dinga mata in ma sokin din pussy din ta za ki yi ki yi sokin pussy din ta a hankali da harshen ki a hankali amma in kuna yi irin rushin in kuna rushin gaskiya yana zafi ba wai bai zafi ba ne sai dai su daure su yi muku magana malama zindin yi magana masu kallo sai mun haɗu a kashe